الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروه يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال فقال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصره ونصلي ونسلم على القائل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعدكم رقاب بعض وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم ما الهدف من وراء هذه الهجمات معاشر الأحباب إن الله تبارك وتعالى حرم القتل ولا يحب القتل ولا القاتل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحياها ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون معاشر الأحباب إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم أن تشكروه ويأبى لكم أن تكفروه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إننا أصبحنا شذر ماذا غياد سبع فتنة لا أبا بكر لها فتنة مرعاد نبراء كاشفة عن ساق تقطع فيها الأرحام يطارق عليها الإسلام نعم إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا معاشر الأحباب نعرف يقينا أن الله تبارك وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولكن يأبى الكفر والكفار يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نعم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور ومن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهزم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي شيء عظيم ولولا تبقى الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين معاشر الأحباب إن هؤلاء الناس ما كانوا يحبون الإسلام لا يحبون المسلمين ولا يحبون رسول الإسلام ولا يحبون رب الإسلام ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون نعم كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وقديما مكروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهكذا قوم صالح قد مكروا به لا لأجل أي شيء إلا لأنه يوحد الله تبارك وتعالى قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وأولئك قوم نوح قد مكروا به مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضلالا معاشر الأحباب حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفك الدماء وقتل النفس البريئة التي ما قدمت أو تقتل لا لأي ذنب قدمت لذلك أخذنا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نعم ثبت في الصحيح ثبت في الصحيح أن مصطفاكم صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المؤمن في فقحة من دينه ما لم يصب دما حراما ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتل نفس ظلة إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل وفي الصحيح أيضا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وفي السنن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفر له إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا وفي السنن أيضا لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس المؤمن لذلك يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما معاشر الأحباب إن هناك أهدافا سلبية وراء هذه الهجمات يدرك ذلك من أدرك ويجهل ذلك من يجهل علينا أن نكتد قوانا جميعا ونتضرع إلى رب الأرواح الله الواحد القهار نتضرع إليه أن يكشف ما بنا من البلاء اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولكن عافيتك أوسعنا أنت الرحمن الرحيم وأنت ربنا ورب المتضعفين نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات ولك العصبى حتى ترضى ولا حول لنا ولا قوة إلا بك معاشر المسلمين من أبو رياض الله سبحانه وتعالى أيوة أيضا من شوال ألف دقريب أربعين دقوه wace sai daidai da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci na jami'u abu obai da tabbatar jama'a wanda ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna najeriya a wannan rana da muke godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muke ganin sallah karama mawdu'in khutba mu a yau menene manufofin waɗannan kashe-kashe da ake yi ya ko yan uwa musulmi musulunci bai yadda ba Allah subhanahu wa ta'ala baya so bai yadda ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yadda ba mutum ya ta ma wani wanda bai ji ba bai gani ba babu kidini ba sadada ya kashe shi babu dalili ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ka shedin ku ba ka shedin ku ba kar ku koma kafirai a bayana sashin ku suna da dukan wuyoyin sashi haka kuma ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa babu wani mutum wanda za a kashe ba da wani dalili ba sai ya zama na cewa akwai ainihin zunubin wanda ya kisan nan akan dan adam na farko domin shi ne ya fara sunan da kisa a cikin duniya ya ku yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mutum ba zai bushe ba a cikin farfajiya da walwala a cikin addininsa matuƙar bai zubar da wani jini wanda bai ji ba bai gani ba ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa don mutumin da ya kashe wani mutum wanda bai ji ba bai gani ba za su yi jayayya ran kiyama wanda aka kashe zai ci kuma wanda ya kashe ta ya ce Allah tambayi wannan gambe ya kashe ni ya ku yan uwa musulmi akwai manufofi guda biyar cikin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a wannan yanki namu na arewa manufa ta farko ana so a durƙusar da arewa manufa ta biyu ana so a gurgunta tattalin arzikin arewa yanzu ka gan mu nan ba kowane mutum wanda ya yi a bara zai iya yi a bana ba idan misali kayan karaguna biyu to ba karamin namiji bane wanda Allah ya taimaka subhanahu ta'ala zai iya yanka rago guda daya saboda an durkusar da yankin raguna suna faɗin kansu shanu sun awwala Da maburin al'amarin a jefa mutane cikin bakin talauci a durkusar da wannan yanki na ainihin arewa noma da kiwo sune ne abin da aka ta'allaka da ji. yanzu an jefi fulani da wasu abubuwa an ɗaura su a kan wani abubuwa wanda Allah muke roƙo ya sa su farka su gane ya zama da cewa yanzu kiwo ba za ka iya ba ana kyaman mai kiwo gona ko ba za ka iya ba mutane da yawa sun bar noma saboda ba su da ainihin kariya suna tsoron abin da zai kai ya dawo domin ana iya salwantar da rayuwarka ana iya kwace gonarka ana iya kwace ka ko a kama ka a sa maka kuɗin fansa a don haka ana son a durkusar da arewa ana son a durkusar da tattalin arzikin arewa ana so a durkusar da ilimi a jihar arewa ko a yankunan arewa bincike ya nuna cewa daga bara zuwa bana an kulla makarantu a arewacin sama da dubu goma saboda idan aka bar mutane 'yan jagaliya 'yan ta'adda waɗanda ba su san abin da za su yi ba to hargido za a yi da sowa da lalacewa al'amura manufa ta hudu ana so a jefa ainihin bafala a cikin wannan yanki na arewa matasa su zamo 'yan kwaya su zamo 'yan ta'adda mata su zamo mazinata yanzu allah ka ya irin tarin tsibirin sununan gwauro abin gwagware mata waɗanda aka kashe mazajensu kana da tunanin mace ba ta san iyali ba yaya take bare ta san iyali saboda ainihin sun fi miliyan ɗaya waɗanda suke nan suke gararan ba an basu da 'ya'ya marayu an basu da ainihin rashin mazaje sannan kuma an yeki wannan yanki da talauci kowa ya zama da cewa ta kansa yake yi ba mai tambayan wani ni ba zan iya ɗaukan wani ba kai ba za ka iya ba to abin da zai je ya dawo za su dinka tallatar da mutuncinsu za su dinka tallatar da kawunansu sai ya zama cewa an samu yara waɗanda ba san iyayensu ba ba su girma da manya ba ba za su san mutuncin manya ba sai ya zamana da yaro da dattijo aurensu bai da mutunci saboda su dama ba yaran mutuncin bane sannan kuma ga matasan mu nan Allah ya saka wa janar buba marwa da alkhairi ina cewa tun da aka kafa wannan ainihin kungiya ta NDLEA ba a taɓa yin zakakurin irin da ba saboda mu ne kullum ake kai makwaya ake kawowa na faɗa zan nana ya kamata mu buɗe hankulanmu ya kamata tunanin mu ya canza ondo da oyo da oshun da ogun da wani yanki na bayansa nan ne aka fi yawan shuka ainihin abin nan wiwi amma mafi mataya su ne ainihin yankin arewa wani irin hankali gare mu wani irin tunani gare mu manufa ta biya cikin irin waɗannan abubuwa da ake yi ana so ya zamana waɗanda za su dinga jagorantar mu mutane ne waɗanda yake ba su da kan gado ba su san addini ba sai ya zama da shi kenan sai abin da suka ga dama malamai kuma ana kokarin nuna cewa kar su yi magana su ja bakin su shiru duk wanda aka daura shi kenan ya ja mutane duk inda zai kai su ya ya kai ya ku yan uwa musulmi muna cikin irin wata fitina wacce yake babu wanda zai yayi mana idan ba Allah subhanahu ta'ala ba kuma idan da gwamnati gwamnati ce adila mai yin abin da ya dace gwamnati ce mai aiki ministocin nan yanzu da suke ta tumbatsa suna kokarin su nemi takarancin shugabancin kasa me ina efcc ina icpc menene yasa ba za a tambaye su ba har ka duba ka ga a ce fom naira miliyan ɗari wannan ya nuna jam'iyyar nan ba su da kan gado a lokacin da wani bai ci ba bai sha ba bai san inda za shi ba ana cikin yanayi na ya tasu kai kuka ni hamma daga ƙauni sai gwiwa ba ka ma iya rikan ainihin iyalanka wai a ce fom takarda ta kaki naira miliyan ɗari sannan na gwamna naira miliyan hamsin talakawa suna nan suna mutuwa ana ta kwasan mutane ana kai su umra wai su roƙi Allah wane ya zama shugaban ƙasa wane ya zama gwamna anya kuwa waɗannan mutanen akwai tunanin talakawa a cikin ransu bincike ya nuna cewa daga shekara goma sha biyu zuwa yanzu gwamnatin tarayya ta kashe t12 naira tiriliyan goma sha biyu wurin tallafin mai wanda yake za a iya ainihin gina wasu matatun mai mai yasa ba a gina ba sannan wani abin mamaki wani abin dariya wani abin takaici wai 'yan majalisa sun fitar da wani bincike an ce akwai wasu tiriliyan kusan uku da suka bake. a magana na nddc nan naja delta wai sai aka zo aka ce yanzu ana cikiya akwai naira biliyan 300 da aka samu a account wai ba a san me shi ba ana cikiya ana neman wane ne ya ajiye wannan kuɗi yaya 'yan majalisu za su mai da musa karkaru ko mahaukata ko su dinga tunanin kare ne ya cije mu ko mai tsefaffiyar kai na ta haife mu duk mutumin da ya buɗe banki ana da details ɗinsa an san bayanansa an san inda yake ya za a ce han naira kuɗi na gugan wuri naira biliyan ɗari uku wai a ce an rasa mai shi kaga ya nuna cewa 'yan majalisun nan ba ta talakawa suke ba kuma da yawan su ba san da suke ba sannan ka duba ka ga sai suka yi wani ƙuduri na cewa yanzu haramun ne duk mutumin da aka kama naki ya ba da kuɗin fansa ƙaranci ana nan ana proposing za a ɗaure shi shekara sha biyu zuwa sha biyar menene laifinsa mai ya yayi baka hana ta'addancin ba ni da aka kama nawa na ba da kuɗin fansa laifin mai na yi 'yan majalisun nan da sanatoci abin da ya kamata su yi ai akwai gwamnoni waɗanda sun yi sun gama har yanzu suna da bensho suna da garatitu a jihohinsu ana biyan su a lokacin da talakawa ke cikin yunwa kai har ma akwai jihar da suka yi legalizing suka mai da shi ka'ida cewa duk mutumin da ya gwamna ya sauka duk shekara za a canza mishi mota a canza mishi gida sannan ya zaɓi a abuja yankin da yake so wannan jiha za ta gina masa gida a kudin talakawa menene ya sa 'yan majalisu ba su yi doka sun wargaza wannan abu ba sun hana shi ana ta ci gaba da haka maimakon su yi doka na cewa duk mutumin da ya ba da kudin fansa za a ɗaure shi ga sojoji yanzu watan da ya wuce uku ga watan da ya wuce an kama a nan zariya sojoji mutum guda uku sannan da 'yan zigiranci guda biyu waɗanda suka yi garkuwa da wani a lokacin yunkurin an san kuɗin aka kama su menene ya sa 'yan majalisu ba za su yi dokan cewa duk mutumin da aka kama da kayan sarki hukuncinsa kisa in an tabbatar da yawan na aiki ba me yasa ba za su yi haka ba sannan a gaidan yobe akwai kwanar jibril da aka kama wanda yake shi soja ne na najeriya amma yana tare da 'yan boko haram sun kai hari a cikin harin aka kama ta sai ya yi yunkuri ya anshi bindiga ya bindige kanta bayan ya faɗi wasu abubuwa da dama sannan a zamfara za ku ji a ɗan sadau da zumi sarakunan wurin da wani hakimi an sauke su yanzu suna nan a ɗare saboda bakin su ɗaya da waɗannan 'yan ta'adda abin da ya kyautu da 'yan majalisu shine a ce duk mutumin da aka samu ko sarki ko hakimi ko dagaci ko mai anguwa aka same shi da baki cikin wannan al'amari hukuncin kisa kai tsare inda ya laifi ya riga ya tabbata menene ya sa ba za a yi waɗannan dokoki ba noma ya gagari talaka kiwo ya gagari talaka abubuwa ana sana daban-daban daban-daban Allah ya saka wa gwamnan Borno Profesa Umar ka kaga fadar ainihin Saudiya masarauta sai da ta girmama saboda mutum ne wanda yake ya damu da nata yana ainihin tsaye sannan kuma su ɗin nan ba gaskiya suke so ba ai ka ga hare-hare zulum ɗin nan sai da aka kai mashi hare-hare kusan sau hudu ana ainihin kokarin za a ɗauki rayuwarsa menene sa ba za a tsaya ba a yi abin da ya dace ya ƴan uwa musulmi ko mu yadda ko kar mu yadda ko mun sani ko ba mu sani ba wannan al'amari da ke faruwa akwai wasu mutane manya wanda suke cikin da wanda ba su fatan alkhairi ga ƙasa ba su fatan alkhairi ga talakawa ba su son ƙasa ta zauna lafiya kowa ya ci gaba da addu'a saboda in ya zamana mutumin da aka ba shi amana na ƙasa da rayuwa da dukiya ya zamana cewa ya gaza yin waɗannan abubuwa to malam wa kake tunanin ya tsare ka idan ba Allah ba don haka mu tsaya mu yi addu'a mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu zafafa addu'a duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura mata duk mutumin da aikin sa hura wuta ne Allah ka kona shi da wutar sa mutumin da aikin sa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalin sa sojoji da suke fagen fama masu aiki don Allah dan kasa dan yan kasa Allah ka taimake su waɗanda bakin su tsaye da waɗannan yan ta'adda Allah ka nike su kamar yadda ka nike adawa Allah ka nike su kamar yadda ka nike sahudawa duk mutumin mutumin da ya hana zama lafiya mutane Allah karka bar shi zauna lafiya Allah karka bar iyalan shi su zauna lafiya Allah karka sa ya gama lafiya duk mutumin da yake da yawu da taimako da kuɗi da lokaci a cikin wannan al'amari Allah ka fitine mu fitinu daban-daban ya Allah mun tuba Allah ka yayi mana wannan musiba Allah ka raba mu da wannan fitina waɗanda suke kawo waɗannan tarnaki Allah in masu kiruwa ne Allah ka kirye su in ba masu kiruwa ba ne Allah ka karkare rayuwarsu ya Allah karka bari su zauna lafiya Allah muke roƙo ka raya mu da imani ka kake mu da imani ka mu da cikin mu'minai ibadallah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk